shi ga mugun hali gare shi ga ƙarya a gare shi mummuna da gane shi na ga kin da yaran ki a ɓace umma na ji fa bata na An gane ba to kuma don bata nan sai ki da yaran ki a ɓace ba kya zama ki jiranta umma wallahi ni ba shi ya bata min rai ba kin ga wani katon gardi na gani wai kukunta a falon nan ya dinga ci min mutunci kuku ki dalata Me gadin ne kuku Umma baban mai gadi ba ne mai gadi mun gaisa da shi lafiya kalau amma kuku na ina shiga falo ya dinka ci min mutunci da zagi har da duka wallahi umma ya mun kuku wallahi shi kuku wato kina nufin kenan ita ya daukan mata dan aiki kenan wanda zai dafa mata abinci wallahi katau tangardi da shi umma yana zaune a falo ya babbaje kaman falon uban shi hmm. lallai buri ya kama da mutum mu nan ya ban mu aiki na gida ne ce shara wanke-wanke girki ita ya ɗauki kuku ya ajiye mata to ba matsala sai kin kin a nan gidan uban ai magana ta ƙare yanzu ina gama aikin cikin gidan nan zan wanka in shirya in je in gane wa ido na umma sai kin je fakin kin gan kaman gidansu haka ya mai da falanta ya farar na je na ci abinci zai bar gidan ba shiri in je in gani ni ma in zai iya min rashin mutuncin to ai kwa da ya bar gidan ita ma da ta bar gidan ita ma da ta bar gidan dan ne alhaji ye ajiya ya kamata ki dan samu ki dan ci abinci in tafin zai dauko miki ruwa da lemo ki gagije hajiya idan kunya kike ji sai in dan shiga daga ciki sai ki dan canja yawo wallahi dole ne sai na canja wannan sabon wasan da aka fito da shi sai na canja shi to ai hajjaju matar gidan nan duk abin da kika sani ni mata nake in dora mata abincin safe in dora mata abincin rana <gasps> in dora mata abinci da daddare ni ne ruwan wankanta ni ne wankinta ni ne gugarta duk abin da kika sani ai alajin ne ya ni musamman daga abuja ai ni kuku ne na murgayi tsohon gwamna kai din kwarai kuwa ai hajiya idan aka ci abinci na sai an ƙara <laughs> ni dan nan ba eh, ta tsoki kenan mai kwana a kaifin reza suna na kenan in dai zan yi abinci to magana ta ƙare hajiya <laughs> wato ita ma haka kake karrama ta kamar yadda ka karrama ni ko hajjaji ki kwantar da hankalinki kulawar da ma nake bata zan baki rabin ta ke ma insha Allah <laughs> ai da yake ni kin san ni in aka ce magana ce ta mata ni to ina kan gaba wajen faranta mata rai duk abin da na kai da Allah ne ka ishe ni da surutu a'a ka gyale ni ji da abin da yake damuna mana akan me zaka dame ni da surutu hajiya akwai fruit salad ma na hada niki da shawarma hajiya ki zauna mana ki ci abin kai da Allah ne ka ishe ni da surutu ka dame ni ka ji ko ka kyale ni ji da abin da yake damuna mana eh ka zo ka ishe ni da surutu hajiya har na hada miki fa fruit salad fruit salad hajiya haka zaki bar abincin nan kuma yazo waye zai fito a tuku karfin karfin karfin hali to wannan magana da kike wani magana ke daban eh? da can dubban mai wannan magana ba sai yanzu a yi magana ba ta wani kuku ba zancen wayo ta magana daban alhaji shi sa ka ce bari a ware gida saboda ka ji da ita daɗi ni kuma ga jaka ko wacce ta saba bauta aiki in ta bauta aiki dubu a ɗan gidan nan a ce ba ni da ya aiki komai ni zan yi a gidan nan ni ban ce ka zaɓan min wai namiji ba ko mace ce wajibi ne inda har kana son zaman lafiya sai an neman mun nema yar aiki yanzu wannan dan Allah dan annabi ya aka kai kanki hakika san cewa akwai wani ku a ah, zancen duniya buya yake to eh. ai zancen duniya baya buya to bari warware dadin da kake jiyan mata shi yasa aka yi katantanwa aka shigo har cikin gidan nan aka karanto min abin da yake akwai to bari warware miki kawai mai mhm. inda ake ke dauke wani abu wani tomo ne ta musamman aikin banza ne shi wannan dan aikin da ke gari ke cewa ga fituka zance da shaurinsu dan uwansu ne amma kashi ya dan juye kada ya zauna haka nan a banza shi ne ce zauna nan ya je a kuku ni ma yan uwan na ai akwai su suna nan zauna gari banza a ɗauko su ma su ma su ci arzikin da yake ita ce shafaffiya da mai shi ne ka ɗauko ɗan uwanta mai taɓaɓɓen kai ka kawo don ya ci arziki ni ga na yan uwan na yana da ƙannan ni ma suna nan ba su da aikin yi a kawo su mana su min aikin kuma su samu kuɗin tun da kin ce haka eh. shi wannan din za a kawo miki ya kwana bakwai a can ya kwana bakwai ba zan hada ai ba zan hada kuku da wata ba oho zan taba aiki hada kuku da wata ba to bari ta wata kaina za a kawo min to bari ga miki eh, eh. shi kansa wannan din da ke gani yayi kamar mutum goma ne din ya dame ni da fitina a gidana wannan ruwanku ya lalata har lokaci ya da zan ga miki taimaka min ki ce da ni taimake ka da me har lokaci alhaji wallahi tallahi tun kwanakin ba manta ba na ce ka ji tsoron Allah ba yin auren ba ne matsala adalci shine matsala to ku take taken ka babu adalci a tare da kai alhaji ba haka bane ba ka da ta adalci wallahi ba haka bane har wata ta isa ka kawo mata 'yan aiki ni da nake tare da kai shekara da shekaru baka kawo kama 'yan aiki ba sai wannan ya tsakuwar ci kuriti ci cikon banci da za ka dauko ka kawo aiki lalle tsakuwa ce shi ci eh. su gombenci eh. ita ce wallahi ke kin fi ke bari ga maki ki ma haka guda daya. ya fita ai haka ka gani ka auro kafanki guda daya. ya fita eh guda nawa ne ita hmm? to abin da nake so in kana son zaman lafiya yawa yawa magana ce kwaya daya. a je a nemo min ya aiki to bari za mu zauna ni da ki in gaya miki komai da komai dan Allah ku ta daka dan Allah kina daga murya ciwon ke dawo bani da ciwon komai a kira da shi kira da shi me haɗa ni da ciwo a ni ba na saka abu a raina to kenan. eh na gode zan zo mu zauna da ke mu yi wani bayani na hankali da tunani